off the rest

Me ta miki saboda ta so abin da na so. To. Kayi asarar kaya rashin zuwa ka je din nan. Ai kaya ba sa karewa. Ko gobe ma kana nan zaka ji wasu sun iso. Kifa fa kake kana so na. Idan baka same ni fa zaka ce. Ko kaɗan dan taɓa ji ina son sara cikin zuciyarta. Ban taɓa son mutum a duniya irin afan ba. Sun shi ya riga ya mamaye min zuciyata. Abu idan ban samu afan ba, ba zan taɓa samun kwanciyar hankali a rayuwata ba. It's 2016 and it's a brand new presentation from the Palace of Kwashua at New Entertainment. Afra. Afra. ba Ba ni na sa ta a cikin zuciyata ba, Allah ne ya sa ta za ka yi cire ta kowane jefa shashi a cikin zuciyarka ku zauna tare. Ini ita ɗin banza! Har bindiga na gani. Bindiga? Afra, breathtaking beauty, charismatic, charming and adorable, in endless love with a celebrity. Afra, suspense, love, emotion, backbiting, backstabbing, hypocrisy, deception, Afra, high voltage drama, confusion and tension as never. Afra, Afra. Idan kai babu ruwa a idanunka, ni ina da shi. Tun da har za ka tsaya a gabana ka furta irin waɗannan kalaman. Mu bar wannan zance tsakanin ni da kai, ni ma domin na bar shi kwata-kwata ya fita a zuciyata. ko mun bar wannan maganar lawan ba za ta bar mu za ta zama sanadi na farko na barkewar amintaka tsakanin na da kai Afra, Enura M. Imo movie, screenplay by Yakub M. Kumo, assistant director, Aminu S. Bono. Afra, produced by Abdul Ahmad Mekwashiwa and directed by Sadiq and Mafia. Alhaji, gona da mare ne tun ina aji biyu a primary school shi ma malamin da ya mare ne sai da fasa kansa da dutse kai ma yau zan fasa kanka amma da bindiga afra afra <laughs> get set